shan kunin kai kai kai fito daga kana ji a ban samu yan wanka ne baka da yadda zaka yi da mu amma sai da na faɗa ji da rashin kunya da wannan yarinya take wannan rashin kunya ai magana nake maka ne ya kamata ka saurare ni su ba yan wanka bane kai saboda ka raina mutane ai ana nuna maka gaskiya ne cewa ka gane yan uwanka ne ko kira wani muna magana eh? ka kira ka mace ko su za su cinye kuɗin nan da kaf a nan kuɗin ka za su to bari in gaya maka ko in na su ne yan uwanka na tashin kiyama dole ne ka bi su sau da kafa in haka ba lalacewa za ka yi su ne naka kai ne nasu shi yasa suka kiyar da kai amma ka tsaya mu gashi inda na so da na ki ba da dukiyar ka idan na faɗa da ba ki ba an ba kuɗin dama irin abin da za ka je kai ke da mai mai wallahi ka kula da duniya na gaya maka daga ni sai kai ne amma wallahi ka kula da duniya duk abin da zan gaya maka na gaya maka ka yi ji ba abin da kuma zan ƙara gaya ana mutane ko da cikin gida da mun fita a cikin yayan ku kaza yayan ku kaza kana kana tunanin zaka tafi ƙasar ka je ƙasar Dubai to ni dai ji ba zan tashi ka tashi ka tashi ka sauka ji ba zan tashi an gida Abu Dhabi ce ka gida Abu Dhabi a a suna na Alhaji Dubai eh haka za ka tsari Alhaji Dubai Alhaji Dubai a Najeriya ko Kano ba za ka Alhaji ballantana Dubai haka mutane an bakin duk mai mun bakin ciki akan wannan tafiyar sai dai ya mutu Halo baba ya kai na zo gurin tsamayen yan wannan namu yan iska kawai eh zan zo yanzu